ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a nan cikin garin Bauchi yau sha takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine zai zama bakwai ga watan uku 2026 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai duk abin da za mu yi Allah ya sa domin sa muke a kafin fara karatu akwai ɗan abubuwa guda biyu ko in ce tambayoyi guda biyu ɗaya eh, tana da alaka da maganar jiya a jiya mun yi magana akan maganar sahun mata akan shin mata daga baya suke faro sahu ko daga gaba to bayan mun tashi sai alaramma da wani daga cikin yan uwa suka tuna mun hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama khairu sufufin rijali awwaluhu wa sharruhu akhiruhu wa khairu sufufin nisa'i akhiruhu wa sharruhu awwaluhu kuma a cikin bayani na naso in kawo hadisin amma kuma sai na manta to sai naga akwai bukatar mu karanta hadisin sannan kuma mi karin bayani a wata gaba da bi bayanin ba lokacin da aka man tambaya in ba ku manta ba waɗanda suka halarci karatun jiya na ce a nan masallacin ma an yi wannan magana an yi min wannan tambaya to sai na ɗauki hukuncin wannan masallacin sai na magana a kansa a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne ingantacce cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ce khairu sufufur rijali awwalu wa sharruhu akhiru mafi alherin sahun maza shine farkonsa mafi sharrinsa kuma na ƙarshensa sai ce wa khairu sufufin nisa'i akhiruhu wa sharruhu awwalu yace mafi mafi alherin sahun mata kuma ƙarshensa mafi sharrinsa kuma na farkonsa to wannan hadisin me yake nufi wannan hadisin yana nuna kusacin maza da mata babu shamaki tsakani sharri ne lokacin nan na mazaje suka zo masallaci ana kwadaitar da maza su zo da wuri saboda su samu gaba-gaba don haka aka ce musu gaban ya fi falala saboda a kwaitar da su su yi himma su zo akan lokaci saboda yawanci waɗanda suke zuwa daga baya kuma ai kasala ce rauni ne da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce mafi shari kuma shine na ƙarshen saboda kasala ce da lalaci da sakaci yake jawowa kullum mutum yana sahun ƙarshe sannan kuma duk lokacin da masallaci akwai maza akwai mata a cikinsa to in ka tsaya a baya to kana kusa da mata in kuwa kana kusa da mata to kana kusa da fitina to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin sahun karshe sun fi kusa da fitina sai yace sai yasa sai yace su suka fi sharri saboda duk lokacin da mazaje suka kusanci matan da ba nasu ba to sharri ne a wuri su kuma mata da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana so su rinka ta kansu daga mazan da ba nasu ba sai yace mafi alkhairin sahun su na baya saboda lokacin da suke baya to sun nisanci kusantan maza kusantan maza a gunsu fitina ne an fahimta ko to da wannan sai malamai suke cewa idan masallaci duka babu shamaki a cikin masallacin a haɗa ake maza da mata matan ta baya za su yi sahunsu to su fara yi ta baya saboda duk lokacin da kike nesa kin nisanci wannan mazan ai amma idan akwai shamaki tsakani an sa katanga ko an sa labule to duk wannan fitinar ta kawo da haka idan akwai shamaki kamar wannan masallacin kaga mu akwai katanga tsakanin mu da wurin da mata suke sallah to wanda yafi falalla shine wanda suka tsaya a gaba saboda waɗanda suka zo gaba su suka fi mai da hankali wajen zuwa da wuri su suka fi wato muhimmantar da sallar su zo kan kari don su samu sallah da wuri kuma wannan gaggawar zuwa wajen aikin alheri yana daga cin abin da ke bada alkhairi to idan masallaci akwai matari ko an sa katanga ko kuma za ka samu wani masallacin ba ginin su daban ne to wanda ya fi alkhairi shine sahun farko domin maganar fitinan babu ita amma in a haɗe suke a masallaci to da yawa daga cikin malamai suka ce in sun zo so su fara yin sahunsu ta baya in kamar yanzu wannan masallacin a ce za a yi sallah maza da mata to idan matan suka zo su kaɗai sai su sahunsu a na ƙarshe saboda a haɗe suke a masallaci ɗaya da haka duk lokacin da maza ma suna ta matsowa to su dai suna nesa da su amma idan akwai shamaki to su ma sahun farko ya fi alheri a wajensu wannan ne shine karin bayanin da za mu insha Allah sai magana ta biyu da zan yi ita wannan maganar saboda an yi min maganar sau da ne kuma a nan masallacin ma mun yi magana ba sau ba amma jan hankali zan yi ga limamai masu cin sallar tarawih ma mun taɓa yi rabi a iya wannan ramadan din an man tambayar nan ta kai sau biyar rikicin ka zo kai baka sallar isha'i ba sai ka zo masallaci baka san ma wata salla ake bala Allah ko kuma ka sani tarawihi ake yi amma kai mazhabar da kake kai kana mazhabar ya halatta mai sallan faralla farilla ya bi sallan nafila kowa da niyyarsa wannan mazhabar kanta malaman shafi'iyya suke malaman hanabila suke amma malaman malikiya suna cewa su mai sallan farilla baya bin mai nafila to da yake yanzu yawancin mutane suna tafiya akan wannan mazhabar cewa ya halatta mai farilla ya bi mai nafila to wannan sai ake samun matsala sai mutum ya zo masallaci tarawihi ake yi sai ya ce bari ya bi liman idan an yarka a biyu aka yi sallama sai tashi sai ya ci kwarka kawai in ya zo masallaci sai ya samu kawai limamin haɗe sallah raka a hurhuɗe yake haɗewa sai a sa cikin ruɗani, sai a sa cikin ruɗani, shi yasa mun sha magana kan wannan hadisi wannan hadisin hadisin al'imamun Muslim hadisin al'imamun bukhari da asabu da Muslim ma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin na Aisha da take cewa an tambaye ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace kala yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalatha nana Aisha tace sallar manzon Allah kuke son ga muku eh yace yana yin sallah raka'a hudu kada ku tambaye ni kan sallar da tsawon sallar kar ku tambaye ni thumma yusalli arba sannan sai ya sake yin wasu hudu kar ku tambaye ni dangane da kyansu da tsayinsu thumma yusalli salasan sannan sai ya sallaci uku haka da Aisha tace akan wannan hadisin ne malamai suka fitar da fahimta guda biyu mafi yawan malamai suka ce wannan hadisin nuna da Aisha abinda yake nunawa yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai wannan sallar sha 11 idan yayi raka'a hudu to yana ba da tazara tsakanin wannan hudun da wannan hudun amma ba wai haɗe hudun yake yi ba suka ce domin ai manzon Allah ya riga ba da ka'idar sallah yace salatul laili masna masna sallar dare bibbiyu bibbiyu haka ake yi haka annabi ce dan haka sun suka ce to mu abin da muka fahimta shine ba wai haɗe hudu yake yi ba ta ce yakan yi hudu saboda tsakanin wannan hudun da wannan hudun ana samun tazara shi za ta ce zai yi hudu karka tambayi kyansu da tsayinsu sannan ya sake yin hudu saboda an yi hudu za a huta sai a sake yin hudu sannan a huta sannan a yi guda uku su ba su fahimci cewa ana haɗe hudu a sake haɗa hudu kuma a haɗe uku ba ba su fahimci wannan a kartu ba magana malamai na biyu su ne waɗanda suka ce a'a su sun fahimci tun da aka ce ana yin hudu sannan a yi hudu suka ce hudun ake haɗewa yana haɗe hudu ne sannan ya haɗe hudu sannan ya haɗe uku na ce muku mafi yawan malamai sun taba akan fahimtar farko amma masu fahimta ta biyu ma malamai ne ko muna girma fahimtar mu dai muna kan fahimta ta farko bibbiyu bibbiyu shine yafi dacewa limami ya ja mutane sallah a masallaci shine abin da sunnar da babu sabani a kanta, amma ita sunnar hudu hudu akwai sabani ni ina ganin bai kamata mutum ya bar sunnar da babu sabani ya dauko mu sunnar da sabani take ya aika mutane ba ni ban ga kyau a cikin wannan abu wannan kowa ya yadda sunna ne wannan kuma akwai sabani wani ya ce sunna ne wani ya ce ba sunna bane yanzu Allah ka dauki abin da babu sabani sunna ne kai wa mutane bai hudadi ba abu na biyu shine wannan sallar da nana Aisha tace mu dauka cewa manzon Allah hudu hudu yake a ina manzon Allah yake ne kam a fi gidansa ne ba masallaci ba in ka yarda da wannan fahimtar ta hudu hudun kuma kayan da ta bibiyun ma abinda mutane suka sani shine bibiyu abinda babu sabani shine bibiyu in ka zo jan sallan tarawih a masallaci kai wa mutane sunna da babu sabani bibbi bibiyu in ka je gidanka kai kare zaka sallaka ta dare sai ka hurhudunka shi ma manzon Allah na Aisha bata ce a masallaci yake hurhudun ba a gida ne yake amma kullun ai kami mai ta tambaya ana sa mutane rudani ana sa mutane su sirra da sallar su yayi ne isha din ta yi ne gabar ta malam isha ta ta jiya yaya yi kuma ta ban saki har yaushe ya ka mutane ba fahimci wannan karatun ba daina za mutane rudani a ciki Allah ya taimake mu wannan shi ne ɗan bayanin da zamu insha Allah jiya a mun tsaya a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa na ba yawma idhin yamudu fi ba'd na بسم الله الرحمن الرحيم

a jiya mun faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa yau mai yawma ya muju fi ba'd wa nufi fi suri fa kun jama'a mun yi magana a kan saɓanin malamai a kan wannan ayar da Allah maɗaukacin sarki ce wa a zafin mun bar sashinsu yau mai idhin a wannan wunin ya muju fi ba'd suna cakuda cikin sashi wa nufika fi sur kuma za a yi busa cikin kaho fa jama'nahum jam'a Allah madaukakin sarki yace sai mu tara su tarawa da Allah madaukakin sarki yace za mu bar su sashin su suna shiga cikin sashi malamai muka ce sun yi magana guda uku magana ta farko su suka ce ana magana da yajuji da majujin ne har yanzu Allah yace mun bar yajuji da majuji a wannan wunin sashi suna kutsuwa cikin sashi a wannan wunin suka ce ana nufin cewa ranar da dulkarnai ne ya musu wannan katanga ya katange su to suka kasa wato saboda ba su samu nutsuwa ba sun rasa kofa don haka suka zama cewa suka burkice waɗannan su shiga cikin waɗannan waɗannan su shiga cikin waɗannan magana ta biyu malaman da suka ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dhin suka ce eh yajuju da majuju ake nufi amma yawma idhin din nan ba tana nufin ranar da aka katange su ba a'a ranar da za a bude su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa akwai ranar da yajuju da majuju za su fito su ta'addabi mutane to suka ce wannan ranar ake nufi da yawma idhin magana ta uku shine malaman da suka ce yawma idhin din nan fa ana nufin ranar alkiyama wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamudu fi ba'd za mu bar su ba'dahum sashin su yawma idhin a wannan wuri yamudu fi ba'd suna cakuduwa cikin sashi wato ranar tashi alkiyama magana ta hudu malamai malaman da suka ce ana nufin fa al'umma gaba daya maganganun guda hudu ne kenan dukkan al'umma Allah ya ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamudu fi ba'd za mu bar su a wannan wunin na tashin alkiyama sashi suna cakuduwa da sashi suna bugan juna saboda rudani da shirka wa nufika fi suri Allah madaukakin sarki yace za a yi busa cikin kaho fa jama'nahum jam'an kuma sai mu tattara su tattarawa wato ranar da Allah madaukakin sarki da sa Israfilu ya busa kaho saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana as-suru anan ana nufin al-qarnu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda ya san fassarar hadisi fassarar qur'ani kamar ta annabi alaihi salatu wasalam babu manzo Allah aka tambaya aka ce ma huwa sur wai menene asurun nan da ake faɗa cikin alqur'ani an faɗe shi a wurare da yawa yau mai yunfako fi suri wa nufika fi suri Allah ya ta faɗa cikin alqur'ani wai menene surin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace qarnun yunfaku fihi wani kaho ne da za a busa shi har ma wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce israfilu ya ɗauki ƙahonsa ya ɗora a bakinsa jira yake kawai a hura jira kawai yake a ce hura sai hura abinda ke nuna kaho ne kenan waɗanda ba ruwansu da hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama cikin fassara sun shiga cikin rudani kan wannan na taɓa jin wani ya ce wani suka fi suri za a yi busa a cikin jiki nace jikin wa oho za a hura saboda shi ba ruwansa da fasara annabi yanzu fasara kansa ne. yi asuri sai fasara shi da jiki wai za a yi busa a cikin jiki nace ko jikin wa kaga yana cewa jikin wani to za mu ce wa ce baka jikin wani tunda ka bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai ana so a fahimci wannan alqur'anin ba zai taba yiwuwa ba wallahi sai an koma wajen wanda aka saukar masa da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a za a yi busa cikin kaho fajama'nahum sai mu tattara su jam'an tattarawa da yake busar da za a cikin kaho ba ɗaya bace a wannan malamai sun tattauna wai wace irin busa ake nufi domin Allah ya ce za a yi busa cikin kaho sai ce fajama'nahu shi yasa wasu malamai suka ce wannan fa'u ta ta'qibi da aka zo da ita yana nuna wato busar da za a yi ta biyu ce wanda za a ta da mutane domin busar da za a yi akwai wadda za a yi mutane su mutu adar ma ko za a karanta wani ayoyin nan ونفخ في الصور فصائق من في السماوات To kaga a wannan ayar Allah madaukaki ya faɗi busan nan guda biyu wa nufi fi za a yi busa cikin ƙaho idan an yi wannan busar cikin ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil arzi, illa man sha Allah duk wanda yake ban ƙasa sai ya faɗi ya suma ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah bai daukakin sarki ya ga dama shi ba wannan busar ce za ta zama sabon mutuwarsa ba thumma nufikha fihi ukra sannan sai a sake yin wata busar a cikin wannan ƙaho fa idahum sai ka gansu sun tashi yan buruna suna kallon juna to ne malamu wannan malaman suka ce wannan busar da za a yi tunda Allah madaukakin sarki ya ce fa jama'nahum yana nuna cewa busa ta biyu ne domin busa ta farko mutuwa za a yi wasu suka ce a walu fika fi suri ana nufin cewa busa ta farko ne fa jama'nahum da aka faɗa suka ce an takaice maganan ne wa nufika fi suri za a yi busa cikin kaho sai mutane su mutu thumma nufika sannan sai a sake hura busa ba fa jama'nahum jama'a ce mu tattara jama'a tattarawa wato akwai abin da aka takaice a ciki kenan a cikin malamai akwai wanda suke cewa busan nan ba biyu bane uku ne Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yunfaku fi suri fa fazi'a man fi samawati Thank Allah madaukakin sarki ce wa yawma yunfaku fi suri ranan da za a yi busa cikin kafo fa a man fi samawati wa man al ardi illa man sha Allah duk wanda yake ban kasa in banda wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama duk kowanne zai fita hayyacin sa nafkatul faza kenan kowa zai burkice gaba daya sannan kuma sai a yi busa ta biyu wanda mutane za su mutu sannan a yi busa ta uku wanda kuma Allah madaukakin sarki zai tada mutane to dai wannan busar tabbas ce gaskiya ce domin ga ta a cikin alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan busar za a yi cikin kaho ne kaho ne ake busawa kuma mala'ika israfilu shine zai busa har ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya riga ya sa kahon a bakinsa jira kawai yake yi a umarce shi ya busa ya busa Allah ka sa mu je lahira a sa'a sai Allah maɗaukakin sarki ya a wa arabna jahannama ma idhil lilkasiri na abba bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce an tattara mutane gaba ɗaya kuma sai ce wa arabna jahannama kuma muka bijiro da wutar jahannama ma idhin a wannan wunin lilkasiri na ga kafirai ardan bijirowa Allah maɗaukakin sarki zai bijiro da wuta me bijirowa da ita ai za a bayyanar da ita a fili su ganta wa azharna jahannama yawma idhil lil kafirina za mu bayyanar da wutar jahannama a fili su ganta wasu malamai suka ce a arabna ai ma'anarsa qarrabna za mu kusato da wutar jahannama karara suna ganin ta ai da labari suke ji ko to za su ganta karara a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ce za su ganta ya tabbata cikin hadisin muslim daga abdullahi dan mas'udin Allah madaukake ya kara masa yadda yace yu'ta bi jahannama tuqadu yawm al-qiyamah bi 70000 zimamin ma kulli zimamin 70000 malaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wutar jahannama Allah karba mu da azabarka tuqadu yawm al-qiyamati ana jawo ta ranar al bi da linzami dubu saba'in ma a kulli zimamin saba'una alfa malaki kowane linzami guda ɗaya da yake jan wannan wutar tare da shi akwai mala'ika dubu saba'in haka manzan Allah sallallahu alaihi wa’alaihi sallama ya fada wannan yake nuna wato wutar nama a wannan lokacin za su ganta ne ƙarara. da ta suke ci a lokacin ne za a ce da su islauha fasbiru aw la tasbiru da alaikum za a ce da su islauha ku shige ta fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri sawa'un alaikum duk ɗaya ne domin an riga an ba ku zabi tun a duniya ko ka zabi kar ku ka zabi halaka an nuna muku shari'a ku bi an gargade ku amma ba ku bi hanyar tsira ba kuka ba hanyar halaka to yau islauha ku shige ta fasbiru ku yi hakuri aw la tasbiru ko kar ku yi hakurin sawa'un alaikum duk lokacin da aka ce ko kai hakuri ko ka kai hakuri ka san an bu karfin ka ne yayi dan duk wanda ya ce maka in ka ga dama ka yi hakuri in ka ga dama kar ka yi to wallahi ya san ya fi karfin ka ne in dai ba barazana yake yi ba in ka ji ya faɗa haka ya san ba yadda ka iya inna ma dzona ma kuntum ta'malun iyaka abinda za a saka muku da shi shine abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ka ba mu iko aikata mai kyau allazina kanat ayunukum allazina kanat a'yunuhum Allah madaukakin sarki yace su kaman an tambaya ne aka ce wai su waye kafiran nan da za a nuna musu wutar jahannama domin asali ita wutar nan fa ba a yi ta da mai imani ba in kaga mai imani ya shiga wuta tsaitsayi ne ya kai shi amma ba gidansa bane dama kullum Allah cewa ke uiddat lil kafirina an tattale ta waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce ba su yadda da Allah ba ko ba su yadda da kadaitakar Allah ba ko ba su yadda da yin banzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin su ne asali aka halittu da dan su da haka in mai imani ya je to zaman wucin gadi zai yi Allah karka kai mu ko wucin gadin nan to shine Allah madaukakin sarki yace allazina kanat a'yunuhum waɗanda idanuwansu suka kasance fi gida'in a cikin wani marfi an zikiri ga barin ambatona wa kanu la na sam'a kuma sun kasance ba sa iya jin abinda ake gaya musu waɗannan mutane da suka kafircewa Allah me ya sababi a ayyunuhum fi gida'in an zikiri Allah madaukakin sarki ce idanuwansu suna cikin wani marfi ne sun shagala sun rafkana ga barin ambaton Allah ambaton Allah mafi girma shine alqur'ani to sun kauda kai daga karantar alqur'ani duk wa'azin da alqur'ani ya ta musu ba su ji ba basu yi amfani da shi ba dan haka Allah maɗaukakin sarki ce idanuwansu fi gaba'in suna cikin wani marfi wasu malamai suka ce wannan ainun ainun basira ce ma'ana ido da ake gani da shi wasu suka ce ainul qalbi ana nufin idan zuciya suka ce domin makantar zuciya ita ce take halakar da mutum ba makantar ido ba amma ana cewa idanuwansu suna cikin wani marfi ko da idin na gani ake nufi saboda ko da suna gani gani ne wanda ba zai musu amfani ba lahum ayunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa gani ai ba wai ana nufin cewa su makafi ne idanun a dole suke ba sa gani ba a'a ba sa ganin gaskiya su gane gaskiyar ne balle su bi ka san kullun ka roki Allah madaukakin sarki ya daura ka akan gaskiya kar ka dauka duk wanda yake bin gaskiya wai da gangan ne wallahi akwai wanda bai ma gane bane bai gane bane wasu hidimar da suke yi wa kafirci ai ka san su suna dauka cewa lalle hanyar gaskiya ce wannan kuma zaka ga cewa in wayo ne suna da shi fasaha suna da shi la'alla tare kuka yi makarantar boko suna cin a kana cin b amma ba su gane ba ba su fahimci gaskiya ba suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce su san ba su yadda annabin gaskiya ba duk irin mu'jizoji da dalilai na karara da suke nuna gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk su ba su gane ba har ka ɗauka cewa kowa ya gane ne a'a da haka kai in ka shiryu to kar ka yi dariya wanda bai shiryu ba ba da badar ka bane ba wayan ka bane akwai waɗanda suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun kafin aiko manzon Allah ana kirga su cikin masu basira masu fasaha amma ba su gaskata gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka mutu akan kafirci wasu ma ƴan uwansa ne na jini ka taɓa ji an gaya maka cewa abu lahab dakiki ne haba dakiki ba ne babban mutum ne a lokacin jahiliya mai faɗa a ne a cikin al'umma ai duk wanda kaga yana faɗa a cikin al'umma to yana da wata baiwa da Allah ya masa ne amma kaga karshe Allah madaukakin sarki ce tabbaji da abi lahabin wata ma agna anhu maluhu wa ma kasaba kaga Allah ya nuna maka cewa yana da kuɗi amma Allah madaukakin sarki ya nassanta cewa shi dan wuta ne kuma baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan idanuwansu suna cikin wani marfi daga barin ambatan Allah madaukakin sarki an rufe su na gani ba sa ganin gaskiya suna gani amma ba sa ganin gaskiya ko ku an rufe idan zuciyarsu ba sa iya fahimtar gaskiya wa kanu la yastati'una sam'a kuma basu isa su ji abin da ake gaya musu ba ko dai istiba'a anan ana nufin wato irada kamar yadda wasu malamai suka fassara wa kanu la yuriduna sam'an ba sa so su ji wato ba wai ba sa su iya ji bane a za su iya ji amma su ba su yadda su ji ba ka sa akwai wanda shi in ka zo da gaskiya to zai ce eh ya san wa da gaskiya bai faɗa <coughs> dan mai faɗan gaskiya ne amma ka bar gaskiyar ta ka ba ma so kar ma ka faɗa mana ba ma so ma mu ji irin su ne suke hayaniya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta alqur'ani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wa qala alladhina kafaru wadanda suka Allah madaukakin haka suke fada la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku rinka jin wannan alqur'ani wal ku rinka yin maganganun banza idan ana karanta ku ta hayaniya ku ta ihu irin yadda yara suke yi yaro in ka zo za ka gaya masa abu ba ya so ya ji ta baka eh wai kar ya ji to haka suke la'allakum taglibuna mai yiwa za ku yi galaba akan su su daina karanta mu to ba sa so su ji gaskiyar wasu za su yi wani abu ne na rashin gaskiya a mitin ne ake yi an san wani mutum shi na ma da faɗan gaskiya yana ɗaga hannu zai magana sai wani ya ce wa'azi za ka yi mana ko sai ya ce eh ce to ka bari ba masu ka bari ba masu kawai ina zo na kai wannan abu ya ce ka bari ba masu to irin wannan ne ba sa so ma su ji layar o da sama ko kuma wasu malamai suka ce layar o na sam'an ba su da ikon jin jin da zai musu amfani lahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma kunnuwan ba na jin gaskiya ne su bayyance ta ba to shine Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafiran haka suke kanat ayunuhum fi ghita'in an zikiri? ba sa jin alqur'ani duk wa'azin da alqur'ani yake yi ba sa ji su gane ko kuma ba sa son ma su ji gaba daya sai Allah ya ce afa shi na kafaru ulaika allazina kafaru yawa Allahu akbar Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace hasiban ladina kafaru shin wanda suka kafurtan nan suna zaton an yattakhidhu ibadi min duni awliya'a siriki koma bayana daga cikin bayina a matsayin majibantan lamarinsu masu taimakonsu inna a atanna na nuzula Allah maɗaukakin sarki ya ce tabbas mun yi tanadin masauki na jahannama lil kafirin ga waɗanda suka kafirta Kul! ka gaya musu hal nunabbiukum shin ba ma ba ku labari ba bil aksarina a'mala ga waɗanda ka suka fa asarar ayyukansu allazina dhalla sa'yuhum waɗanda ayyukansu suka bata fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wahum yahsabuna alhali suna zaton annahum cewa su yuhsinuna sun'an suna kyautata aikinsu ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbihim wadancan sune wadanda suka kafircewa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da gamuwa da shi fa habitat a'maluhum ayyukansu suka baci fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu nauyaya musu ma'aunin su ranar alkiyama ba zalika wannan abin da ya faru jaza'uhum jahannamu saboda makomarsu ita ce wutar jahannama bima kafaru saboda abin da suka kafirce watakazu ayati suka rike ayoyina wa rusuli da manzannina huzuwan abin izgilanci Allah madaukakin sarki yana gaya mana duk wanda ya riki wani Allah subhanahu wata'ala a matsayin wanda zai taimake shi ya tseratar da shi daga azabar Allah madaukakin sarki to ya aikin baban giwa babu wanda ya isa ya tsare ka daga azabar Allah sai Allah shi kadai don haka ya ce waɗanda suka kafurce suna zaton za su riƙi bayina koma bayana majibintan labarinsu auliya alahum ai ansaran al al'ansar waɗanda za su taimake su su tsamar da su daga azabar Allah kuke sarki sun fi kafircewa Allah amma sai suna zaton akwai wasu wanda ba Allah ba wanda za su iya tseratar da su daga azabar Allah na na ba wannan abu ne wanda ke ba mai yiwuwa ba ba zai yiwu ba wasu malamai suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka kafurce shin suna zaton za su riki bayina koma bayana a matsayin mataimaka suka ce abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan yana nufin cewa shin suna zaton za su riƙe wani Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi ne majibintin lamarinsu ba Allah ba kuma Allah bai musu azaba ba? suka ce to ana ƙaddarawa wato ana ƙaddara maf'uli na biyu domin hasiba fi'ili ne da yake ta'adda a yi maf'uli guda biyu an yi maf'uli ɗaya ba a maf'uli biyu ba shin suna zaton za su rike wani Allah maɗaukakin sarki a matsayin mataimakinsu kawai sai a shiru a suka ce ana ƙaddarawa shin za su rike wani Allah maɗaukakin sarki a matsayin mataimakinsu ba Allah ba kuma Allah ya bar su yi musu azaba ba ma'ana kenan duk wanda ya riki wani Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi ne majibincin lamarinsa mai kare shi daga azabar Allah ba Allahn ba to fa yana kusata Allah maɗaukakin sarki domin kana nuna wa Allah akwai wanda ya fi ƙarfin su kenan bare kuwa kana nuna akwai wanda ya fi ƙarfin Allah shi ku Allah maɗaukakin sarki annabawa ma roƙo suke yi manzanni ma roƙo suke yi ranar tashin alkiyama fa ake magana rana ce da akwai matakan da su kansu annabawan ba sa iya magana annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan an je sirati yace la yatakallamu illa ar-rusul ba mai magana sai manzannin Allah wa kalamur rusul yawma idan Allahumma sallim sallim su ma iya magana da manzannin Allah za su yi a wurin su ce Allah ce ratar Allah ce ratar su ma Allah take roƙo Allah ce ratar Allah ce ratar yanzu wanda ya fahimci wannan dan Allah zai yadda wani ce masa baka da matsala a lahira ka je kawai na lamunce maka za ka yi da wannan wani ce maka baka da matsala aljanna wala shakka wai an lamunce maka an baka aljanna ko an gafarta maka wannan wani abu ne da aka sani a coci kiristoci suna da sukukul gufran mun faɗa kwanaki su ne suke da certificate ɗin gafara in kai laifi da yawa sai ka zo gaban fada ka faɗi ka ba da abin sadaka ka rufe idan ka kai ta faɗin laifin in ka gaba faɗin laifin shi kenan sai a rubuta certificate a baka an yafe maka a wannan kotun duniya kenan a kwarai kuwa wannan zai da a furzun ɗin duniya wani babba ya je a ramadana ko a new year ya ce jika an yafe maka amma maganar lahira ina har ka ta wuce wasa Allah madaukakin sarki shi ne kadai yake da ikon haka Ya ce ya yafe maka ballantana kuma nan ana magana wanda suka kafirce ne fa wanda suka ce manzan Allah annabi Muhammad makaryaci ne ba sai da sakon da ya zo da shi su ake magana Allah madaukakin sarki ce inna a atanna jahannama lil kafirin nuzulan lallai mun tanadi wutar jahannama masauki waɗanda suka kafirci an-nuzul ana fadan sa ana nufin manzilan masauki kuma ana fadan nuzul ana nufin ma yu'addu lil dhayfi irin abin da ake tanadi wa bako idan ya zo da haka wasu malamai suka ce ma'anan nuzulan anan shine mun tanadawa kafirai abin karɓansa da za a karɓe su a wutar jahannama ka san ba abin kirki ba ne ai masauki a jahannama ba abin kirki ba ne a ce abin da za a karɓi don wuta da shi na garar ba ko ka san ba abin kirki ba ne Allah ka tsare mu Allah maɗaukakin sarki ce ƙul ka gaya musu hal ukun bil na amalin kuna so in gaya muku wanda ya fi waɗanda suka fi asarar ayyuka a cikin mutane akwai waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu su ne waɗanda ayyukansu a duniya suka ɓata sun yi ta yin aiki a duniya tsammanin za su samu ladan a lahira amma da suka je lahira babu komai sun yi ta zato sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan ayar magabata sun tattauna akan wai suwa ake nufi waɗanda suka fi kowa asarar aiki ɗin nan wanda aikinsu ya ɓace a rayuwar duniya su suna zaton sun yi aiki mai kyau alhali ba su zama komai ba cikin magabata akwai waɗanda suke cewa yahudu da nasara su ake nufi da wannan aya wasu magabata suka ce a'a ana nufin khawarijawa ita dai ayar bata ayyana kowa ba bata ce wani ba ta ce waɗanda suka fi kowa asarar aiki su ne wanda sun yi aiki a duniya amma a duniyar ya ƙare da suka je lahira ba su da komai da yahudu da nasara da kawarijawa da duk waɗanda suka kauce hanyar Allah sun shiga cikin wannan aya ba ta keɓance kowa ba da haka magabata da suke yi faɗa ma misali suke bayarwa kamar an tambaye su mai ma'anan ayin sai ce wane suna nufin irin su wane ake nufi da irin su wane da irin su wane da haka shi yasa wasu daga cikin malaman da aka tambaye su magabata suka ce khawarij ake ne al-qaruriyya khawarijawa waɗanda suka yi tawaye wa sayyidina ali radiyallahu ta'ala a cikin rundunarsa suka kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda su ma ayyukansu manya-manyan aiki kawarijawa suke yi amma sai dai saboda munin aƙidarsu da miyagun abin da suka ƙudurta wanda ya ƙudurta sahabban annabi kafirai ne wanda ya ƙudurta sahabban manzan Allah sallama irin sa sayi na Ali radiyallahu ta'ala irin sa abu musa al'ash'ari duk ya ce musu kafirai ne irinsu Aisha radiyallahu anha duk musulman da sahabban annabi da aka samu sun yi rikici tsakaninsu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan su a wajen su in dai sun dauki takwabi to kafare ne su Cika kafa hujjoji da irin dalilai da suke nuna cewa duk wanda ya dauki takwabi akan wani musulmi to ya kafirta suka jahilci cewa kafircin kala biyu ne akwai kafirci na kuduri akwai kafirci na aiki akwai alkufrul akbar akwai kuma alkufrul asghar akwai kafirci wanda yake fitar da mutum daga musulunci akwai kuma kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci kafirci kala biyu ne kufrun akwai kufrun duna kufur haka abdullahi dan abbas yace idan har kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta alqur'ani ta sabanta wani abu da kafirci amma abin asali da ta faɗa ɗin baya fitar da mutum daga musulunci to wannan shi ake ce masa alkufrul asgaru ƙaramin kafirci ne ba babban ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar idan taqal musliman bi sayfayhima idan musulmai guda biyu suka haɗu da takobi da juna sai annabi ya ce falqatil wal maqtul fi nari falqatil wanda aka kashe wal maqtul wanda yake kisa wal maqtul da wanda aka kashe fi nari duk suna cikin wuta sai suka ce to kun gani duk wanda suka dauke takobi tsakani suka faɗa da juna da wanda yake kisan da wanda aka ce dai auta ne da aka so a wajen su duk wanda aka ce dan wuta kuma kafiri ne misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce isnani fi ummati bihima kufrun abubuwa guda biyu a cikin al'umma ta kafirci ne at-ta'nu fil ansab ya nihatu 'ala al-mayyit sukan dangantakar wani annabi ya ce kafirci ne wa ya 'ala al-mayyit da kururuwar kukan mutuwa annabi ya ce kafirci ne to su a wajen kawarijawa duk wanda ya yi wannan ya zama kafiri alhali kafirci ne wanda bai kai wancan kafircin ba to kaga sai magabata suka shigar da su cikin wannan ayar abin da ke nuna ayar tana magana ne akan duk mutumin da ya rayu akan wasu ayyuka gashi dai zahiri na ta aiki yana ta aiki amma sai dai aikin da yake din ba akan sharar Allah yake yi ba khawarijawa a wajen su duk wanda yayi wani laifi zunubi in dai kai zunubi babban zunubi to ka zama kafiri wanda ya zina a wajen su kafiri ne wanda ya sha giya a wajensa kafiri ne wanda ya karya kafiri ne wanda ya gulma kafiri ne to da Allah yanzu ka fara kirga irin wannan wa za ka bari a musulunci da Allah duk wanda kuka suna kafarta mutane din nan a duka sake kawulasin kawai ana kafarta mutane ba ji ba gani to hanyar kawarijawa suka dauko ko da ba su dauki ɗari bisa ɗari, to sun dauki wani abu na kawarijawa masu kafarta mutane kuma suna nan iri-iri magabata suna faɗan abu ce wannan abin kafirci ne amma ba hau duk abin da yake kafirci ne da zarar mutum ya yi ce a ce masa kafiri ba ba sa ayyirin mutane amma abin ta kai ci mala in kaji yadda wasu ke suka kawo kwalasan ɗin nan yadda ka san su ne Allah wallahi mala ina ganin wani bawan Allah da yake zuwa a Niger State gashi da tijo tsoho ne a shekaru amma malam in ya zauna akan teburinsa kafin ya sauka kowa ya zama kasiri in ban da shi yace duk wanda jefa ƙuri'a kasiri ne da ka jefa ƙuri'a shikenan ka zama kasiri. wanda wani irin karatu ne Allah ya sauka Allah madaukakin sarki ya ce, yace alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wanda ayyukansu suka ɓata a duniya wa hum yahsabuna amma su suna zato ya yahsabuna ko ya yahsibuna kirawoyi guda biyu tabbatattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaton annahum yusinuna sun'an suna kyautata aiki a ganin su aiki mai kyau suke yi wannan yake nuna maka ashe kenan akwai waɗanda kamar magana da muka yi ɗazu ne akwai waɗanda za ka ga suna ta yin aikinsu wallahi su abinda suka ɗauka cewa wannan abin da suke ɗin daidai ne su sun ɗauka daidai ne da haka suna tsammanin su je lahirar samu kaya amma ina babu kaya saboda mummunar aƙidar da suka ƙudurta da barin shari'ar Allah maɗaukakin sarki da suka yi inda kawari jawa su fa gane suke yi duk wanda ba su ba ba mutumi ne tsaye ba kuma za ka sha mamakin irin abubuwan da suke yi wani ba yahude yana ba da labarin abin da ya gani da wasu kawari jawa yana gani suka samu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe shi murs Allah ya zaka shi amma ba su dade da kashe shi ba sai suka zo gefen wata gona inabi ya fado kasa sai wani daga cikin su ya dauka zai ci yace kar ka yadda ka ci inabin mutane haramun ne haramun in ka ci inabin wani aka halaka sai wani bai hude yake ci abun mamaki yanzu ba suka kashe dan uwansu suna ganin ba shi ko laifin komai ba amma akan wani zai ci inabin gonar wani a ƙasa suna ganin cewa zai laifi babba zai saba wa Allah wanda zuwa a wajen san kace inabin wani ma ka zama kafiri kaga abin da suke yi din nan ai su da gaske abin da suke dauka cewa lalle suna neman kusaci zuwa ga Allah madaukake sarki shi yasa fa su suka kashe sayyidina Ali kuma sun kashe shi suna ganin za su samu lada ne falon ka roƙi Allah shirya kawai wallahi ka roƙi Allah shirya. shi yasa kuma mutum nagari baya ruɗuwa da abin da yake kai nagari baya ruɗuwa da abin da yake kai yace tabbas shi shine akan shirya sauran mutane duk akan bata suke a a dan uwana kai ta roƙon Allah madaukake suke sa Allah ya sa akan daidai din kake haka magabata na kwari suke yi magabata na ƙwarai, hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ma yace wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne amma ba su taba ruwa da ruwa da aikin su ba da taba ruwa ba inda suna ruwa da aiki sayyidina abubakar zai zo wajen huzaifa radiyallahu ta'ala yana roƙon sa ya gaya masa cikin munafukan da annabi kirga din nan ya gaya masa gaskiya da shi ko ba shi sayyidina umar fa wanda har manzon Allah ya sufanta gidansa na aljanna gidansa na aljanna manzon Allah ya gani Allah ya nuna masa bayan a cikin hadisi ya jero su ya ce duk ƴan aljanna ne abubakar da umar da usmanu da ali da abdurrahman ibn auf da talha ibn ubaydillah duk manzo Allah kirkirgo su yace ƴan aljanna ne to manzo Allah shi sai da yace ya ga gidansa ba amma sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsawon lokaci yazo huzaifa sahibu sirrin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya gaya masa munafikai yazo wajen sa yana cewa ina hada ka da Allah ka gaya mu annabi ya kirga da ni ko bai kirga da ni ba Huzaifa yace a'a bai kirga da kai ba amma kar wani ya sake tambaya na ba zan sake faɗa ba ko wani ya tambaye ni ba zan gaya masa ba amma dai kai bai kirga da kai ba duk a hakan ba sayyidina Umar ko bai bai faru ba kullun yana taka zan ne kar ya je fusa ta Allah amma kai ka rudu ita buga kirji kai akan daidai kake akan shari'a kake kai ba matsala ai dan lokacin da ka dauka ka da matsala lokacin ka samu matsala ba Allah ka tsare mu ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim Allah madaukakin sarki yace su ne waɗanda suka kafircewa ayoyin ubangijinsu suka kafircewa gamuwa da Allah ranar alkiyama wannan yasa ayyukan su duk suka rushe Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu nauye ya mizanin su barana alkiyama fala nuqimu lakum yawmal qiyamati wasnan, malamai sun ba shi manoni wannan ɗaya ne daga cikin ma'anar da malamai suka bayar nuqimu ay nufaqqilu lakum fala nufqilu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu nauyaya mizanin su na aikin ladamar alkiyama wasu suka ce fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wasnan, ay wasnan qadran fala nuqimu lahum yawm alqiyamati qadran ba za mu ɗaga darajar su bara na alkiyama akwai da yawa cikin mutane wanda masu daraja ne a duniya amma an ka su a lahira tausayin su zaka saboda a duniya sun samu girma sun samu daraja amma sai dai kash ba su yi amfani da damar da suka samu wajen neman kusaci zuwa ga Allah madaukake sarki ba ina ganin zamu ci a wannan gaba in Allah madaukake ya kai mu karatun gobe sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh